alaikum masu kallon mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na zauren matasa ta ne mai gabatar muku da wannan shirin Firdaus Musa dan Tsoho kamar yadda ka sani wannan shirin namu shiri ne na matasa yayin da muke gayyatar matasa zuwa wannan shirin namu musamman matasa wanda suke cikin sana'o'i daban domin tattaunawa game da wato sana'a su da kuma abubuwa da suke fuskanta a yayin yin sana'a haka zalika a yau muna tare da wato matashi wanda za mu hira da shi amma kafin nan masu kallon mu sai mu dan je hutun takaitaccen lokaci da har muka dawo zan bayyana muku bakon namu na yau na matasa matasa da dawa daga hutun takaitaccen lokaci masu kallon kafin dai mu je hutun takaitaccen lokaci na bayyana ku cewa a shirin namu ne muna tare da matashi wadda yake cikin sana'a kuma a yau shi za mu hira da shi kuma ba kuwa bane illa face Abdullahi H Bahari barka da kasancewa tare da mu to da farko da mu so kai wa masu kallon bayani game da ko kai wane ne um, sunana Abdullahi Halilu Buhari Um, na kammala makaranta na jami'a a nan sahara state university na kammala kuma nysc e na bauchi state alhamdulillah to um, um, da farko dai za mu so mu san wani irin sana'a kake yi a matsayin ka na matashi a yanzu actually na fara di da kamar a ce tallata gidaje for example da su da shi na fara mm. so lokaci na tafiya yana tafiya da yake kin san yanayin kasuwanci na yau da gobe na irin wani abubuwa za ki ga ana samun tangarɗa da matsaloli sosai za ku je ku yi cinikin gida a the da dai sai ki zo ki ga ba a samu an ko an cuce ka ko kuma dai wani abin nan ko kuma kudin bai fito yadda ya kamata ba yadda ya kamata ba tabbas so dole dole sai ka sa ido sosai so kin ga wannan harka ne gaskiya wanda yana buƙatar wanda za a ce kana da um, ƙarfi sosai kuma mm. kana bibiyan yadda abubuwa yake tafiya kai so da daga cewan ana yawan samun matsaloli sosai matsaloli sosai sai na janye kafa da yin wannan ba na bari bane dai ba ina ina yi dai amma ba sosai ba kamar da ke so sai na samu wani hanya na dan sassan kamar in ce gidori wanda suke sassiyar da su a tamfana da su laces saka da sauransu sai na ce to why not eh, koma ta wannan bangaren gani yadda abin zai kasance ma so sai na fara to gaskiya a san yadda na fara ma ba wai na fara bane ma da wani kuɗi haka sosai mm. abu ne wanda tunda na san su masu didolin masu ba da kaya to sai in ce su rika turo min samples haka na abubuwan da suke da shi a ƙasa to mm. idan suka turo sai ni kuma sai in bi kamar social media platforms ina ina da ɗaurawa so mm. ina ɗaurawa duk wanda ya gani gane sai ya ce yana so to idan ka gani kana so sai ya ce to ok turo da kuɗi sai in yi maka oda so haka dai muka fara muna abin nan to yanzu gashi nan kuma muna ciki gaga na kan lamarin ka abubuwan yadda yake. <laughs> To ba abin da zamu ci sai dai masha Allah wannan sana'an ka kai shekara kuma in ce watanni da fara wannan sana'an naka. To yanzu shi dai wannan dai na list da a tamfuna da nake yi mm. a gaskiya ba zai wuce a ce wata uku ba haka yanzu nan da wani shi eh. to ya kake ganin yanayin shi sana'an wannan a tafuna da kuma dai suna a matsayin kan namiji wadda idan muka yi la'akari da masu sai da wayannan kayan yawanci maza akwai masu sai da amma ba kamar mata ba eto eh tabbas gaskiya shi alhamdulillah ne za a ce a cikin wannan abin nan da sayar da suka da atamfa kin ga ba kaman kayan maza ba kai-a mm. akai za ki ga mata su suna siyan kaya ko da yaushe za ki ga suna siya ba kamar maza ba so shi yasa kana sawa zai yi wuya yau ka sa gobe ka sa ba ga abin nan da ka ba ka ga siyan ba bare da gaskiya so zan ce alhamdulillah gaskiya shi bai da wannan dogon matsala da abin nan su tabbas ka san mata da san kwalliya da gayu da ado da ana maganar kaya kayan kwalliya kayan sawa da sauran abubuwa duk inda ake magana ana sai da shi to mata fana wajen da mm, so um, kafin ka fara a kowane kalibali da ka fuskanta kuma eh to eh gaskiya akwai su gaskiya eh yawanci zaki ga idan ka daura kaya wani ya gani yana so mm. ila daman bai san ka ba daman dole ne yawanci zaki ga mutane ba sanin ka suka ba so ko kana da mafi page din tallata kaya ko wani abin nan Mm-hmm. wani in ya gani yana so zai ma magana in ya ma magana to yawanci abin da tangarɗin da ake samu shi ne in aka zo wurin tura kuɗi so mostly za ki ga wani in ya gaba a kan number business na sunan ka bane da yake kai za ki ga zai iya cewa ya fasa ko kuma wani abu haka nan so ta mm-hmm. wannan fannin gaskiya ana dan samun matsaloli sosai so kin ga dole in kana sana'a ya kamata a ce in ka buɗe da sunan business ɗinka da kake yi ya kamata a ce ka buɗe account number da shi saboda wanda zai siya abu a wurin ka in ya gani zai san eh wannan tabbas fa ba cuta na zai bugu kuma wani abu saboda kin san yawanci gaskiya na dan samu wannan abu wanda za ka tura mai kuɗi a daina buɗe sai ka zo ka ji shiru baka ga kaya ba kuma baka ga abin nan ba. Kwarai da gaske wannan maganin ka ya tura mu zuwa ga tambayar mu na gaba yayin da za mu yi tambaya game da um, wato yanayin damfara da ake a yanar gizo. yayin da babar masu saidawa ba kuma masu siyan ma ba a basu a baba wajen damfarar juna a wato yanar gizo me za ka iya ce game da wannan batun eh to gaskiya shi kin ga abu ne wanda ko da yaushe yana faruwa kuma gaskiya wayanda suka fi cutar mutane a yau suna da yawa kuma bari yadda muka zance kanmu a wannan zamani yanzu kusan komi za ki ga a yanar gizo ake yin shi hmm. kusan komi kin ga ta sana'a ma duka ya koma ta can ne yanzu nan kin dole wasu akwai wasu dace da kawai suna sa kaya ne asali ba wai suna siyarwa ba ne kawai su suna yi ne saboda da kin tura musu kuɗi wani shi kenan ba za ka shi ba to um, ku za ka iya mu wasu hanyoyi daga ɗaya zuwa biyu wadda um, masu saida da masu sayan kaya za su iya bi domin gujewa wato wannan dabbaran da ake yi a yanar gizo. Eh, to abin da nake tunanin ya kamata a ce an yi shine yadda dai na faɗa kama a baya kenan idan mutum yana business mm. ya kamata a ce da sunan da ka buɗe da shi ya kamata a ce a fannin mamma da sunan zai faɗo kin ga ta wannan fannin duk wanda zai yi business da kai ya san cewa eh, in sha Allah wannan ba wanda zai cuce da ko da yawwa so cin da duka ta wannan fannin ma za ka iya amfani da shi ka yi abin da ɗan ka yi sana'a wani da gaske a gaske a wannan lokacin in ce ma abin ya munana yayin da akwai wani sabon yayi wanda zan iya um, yake faruwa yayin da ba ga mutum ya tura maka da um, receipt da sunanka da komanka a ciki duk wannan hanya ne na damfara wadda a wannan lokacin ma shi ake yayi domin kasa idan ka siya a bawajina ban ga David alert ba to ya kamata kai ka turo min da wato screenshot in alert ɗinka wato da debit alert ɗinka domin in san cewa ka tura da kuɗin wanda za ka cewa mutum zai tura maka da David alert ɗin da sunan shi da sunan ki da kuma eh, account number ka da kuma sauran abubuwa da kuma kuɗin da ya kamata ya biya ka amma kuma a ƙarshe sai ka ga cewa wato wannan David alert ɗin na wato ƙarya ne to um, yanzu za mu je ga tambayar mu na gaba game da a yanzu da kake wannan sana'a mai yanzu kake cikin wato sana'ar dumunduwa har na watanni uku wani irin da kake fuskanta a ciki eh, to gaskiya zan ce kaman guda biyu zuwa uku ya ka na tsakaninka da customers ɗinka wani idan ya siya abu a wurinka shi yana son kawai a san da ya siya dan kawai ya gan shi hannun shi mm. wani bai san kin ga wani kila yana wani gari zai iya yi wa ya siya da magariba to shi kuma yana san irin kawai a nun lokacin a nan take ka je ka same kaya kin ga kamata dole dole sai ka dan zauna ka killace su ka hada su sannan ka je ka kai a mota ko kuma ka samu ka inda dai za ka sa dai a kai mishi ne kin ga dole dole you have to sai ka dan gyara tukuna sannan za ka tura mishi sai kuma abu na biyu su kuma wanda muke siyan kaya a hannunsu mm. gaskiya ana samun matsala su ma sometimes saboda kin ga zaki siya a wurin su to su ma wurin kawowa matsala ne mm. wani dole zai ɗauki lokuta da yawa tukunna kafin ya samu ya turo maka sai su kuma direbobi su ma wani <laughs> da matsalin da yake gaskiya sai su ma direbobi gaskiya suna da nasu a wannan nan wani za ka sa mai kaya ya shigo gari ba zai kira ka ba saboda kin san yawanci akwai inda suke zuwa suke ajiye kaya mm. misali in dare ba za ka iya fitowa ba to wani zai iya zuwa ma kila tunda da safa an sa mai kaya maimakon ya kama kayan a lokacin da ya iso gari sai ba zai kira ka ba mm. sai bari sai dare can inda ya san dai ba za ka iya fitowa ba sai ya kira ka sai ce ma kayan ka sun iso so kin ga in baka zo ka karba a wannan lokacin ba dole dole za ka shi sai da safe kin ga shi ma wani ƙarin biyan kuɗi za ka ƙare ya wurin za ka ajiye ma kaya mm. so kin ga duka wannan shi ma matsaloli kwarai da gaske to a haka dai zamu dan je hutun takaitaccen lokaci da muka dawo zamu daura da fatan dai masu kallon kuna na tare da mu a cikin shirin namu na sauran matasa yanzu haka za mu dan je hutun takaitaccen lokaci idan har muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya a dakace mu na matasa har zauren matasa da dawa daga hutun takaitaccen lokaci masu kallon mu kamar yadda kuka sani kafin dai mu je hutun takaitaccen lokaci muna tare da matashi wato Abdullahi H Buhari yayin da muke hira da shi kuma ya kasance matashi ne wanda yake cikin sana'a a wannan lokacin barka da kasancewa tare da mu to aham za mu je ga wato yanayin sana'an naka to um, ta wani bangare kuma ina ka fi samun wato masu maka ciniki so gaskiya yawanci zan ce um, yawanci matasa mata mm. sun fi mun ke gaskiya wanda ki ga yawanci su ma wasu sana'a suke su ma mm. so za ki ga suna siya ta hannu na nima haka mm. su ma suna siyarwa gaskiya yawanci ta wurin suna fi sai irin kuma ce um, samari maza su ma suna yi gaskiya saboda wasu suna siyan ma su wasu kuma suna siyan ma yan matan su yawa su amma gaskiya mata su suka fi mace ne gaskiya da to kana ganin cewa wato yanar gizo yana taka muhimmin rawa wajen sai da sayarwa a wannan lokacin kuwa eh gaskiya sosai yana takawa gaskiya saboda inda a ce babu shi yanzu nan ba ci ga yawancin sana'o'i ba za ka iya samun wani wanda yake wani gari ba ya san ga abin da kake sayarwa dole dole sai wanda yake garin ka shi zai iya sayan abin da kake da shi amma kin ga da zuwan yanar gizo ya taimaka da kai kana zaune a nan za ka iya kasa sa abin da kake sayarwa wani wanda yake wani gari can zai gani mm, amma wani ma kasar ma yawwa zai gani zai je yana so zai iya kuɗi abin da ya turo ma kuɗi da abin da ya ɗauka kayan shi haka ne gurai da gaske yana taka muhimmin rawa da cewa shi ma akwai kalubalen da ake fuskanta a cikin ta to um, wani a cikin wannan sana'ar naka wani irin wato matsala ka taɓa samu da masu makacin wadda za ka iya ce ba za ka iya wato ta mantawa ba mm, gaskiya yanzu dai a cikin yadda yake da yanzu nan gaskiya ban kai ga samun waɗannan kalubalen mutum nan komai dai kusan in ce yana tafiya daidai hmm. alhamdulillah alhamdulillah eh, <laughs> to me yafi burge ka da wannan sana'ar naka yanayin a gaskiya yanayin yadda mutane suke idan ka ɗaura abu yau ka ga an an siya ma ko kuma an taya ma hmm. to gaskiya yana abin da nina sosai faranta maka ya faranta mai kin ga ba kamar ka sa abu ba a ita kallo babu wanda zai ce ma ko nawa ne ko kuma na yau ba duka kawai amma kana ɗaurawa zai ya kai mangariba ko abin nan baka wani ya ce maka nawa ne kuma har kun yi magana ila ya abin nan kun daidaita da shi ya turo ma kuɗi kai maka abin nan da shi ka tura mai kane shi. me baka wahala da wannan sana'a. abin da ya fi ban wahala shi ne da yadda faɗa turo man da ake yi gaskiya mm. shi ne gaskiya wanda ya fi ban wahala. sai kuma kaman ga kuna haka ana samun matsala su ma kin ga kafin dole za in aka in ka siya kaya sai ka tura kuɗi sannan za a turo ma kai ma mm. so kin ga sometimes ana samun matsalar network dole dole in ka tura mishi kuɗi sai ya jira ya gani tukunna sannan zai yi abin nan. da yawa yawanci saboda matsalolin da ake samu na cuta da ake yi damfara mm, da ake yanar gizo gaskiya ƙara yawa yake yana ƙara yawa su kin gani duk sanin ka da mutum dole shi ma sai ya abu nan saboda kin san yadda aka san yadda muka kan mu gaskiya kuma sana'a ne ba wanda yake so a ce wai an karya ka gaskiya mu irin wani abubuwan suna karya mutum kuma ba kowa ne ba ko ce ma kowa da ka da shi idan har ya zo a farnan sana'a ka ka da shi gaskiya domin yadda da mutane a wani lokacin ya janyo wato sana'o'i da yawa sun karye yayin da ba inda ba ma wani hanya ko kuma mafita da za a iya farfado da su gaskiya idan kana sana'a ya kamata a ce an ka rufe idan ka fa ko na kusa da kai ka rufe ido ka ce a ba za ka bayar ba sai in ka ga kudi gaskiya to um, ya kake ganin sana'an naka in na wato na da wasu shekaru gaskiya ina tunanin insha Allah zan sinama ina da wurin da nake son cin mutum ina tunanin insha Allah nan da yan shekara ɗaya zuwa biyu haka yanzu dai ban da shago ba amma ina sa ran Allah ya ta nan da yan shekara ɗaya zuwa biyu Allah ya ta yadda nake ganin da ke tafiya mu gaskiya zai kai daga wani shagon kanka insha Allah saboda ni ma mutane su riga ba sai an riga aika mu ba na mm, sai dai a siya a wajen ka kawai to kana ganin cewa baka da wato wani sana'a da kake so ka canza zuwa ga kana so ka wani kuma ka tsaya a wannan wato sana'an sai da yanzu suna da kuma atamfuna kenan eh, gaskiya wannan din ba intanet yi tunanin gaskiya a wani yau da nake son kuma wannan din da gaskiya amma kila nan gaba dai idan aka samu shawar za a face barin sa kayan maza in yi kaza barin yi kaza wannan dai fada ne gaskiya shi dai wannan din da alhamdulillah sai dai nan gaba din da yanda shi kace din da mm. kila za a iya ce to bari mu fara sa kayan maza mu gani ko za a samu wani abu a hannu kwarai da gaske a ƙarshe ne wani shawara za ka ba wa matasan daga mazan har matan game da muhimmancin yin sana'a wannan lokacin musamman ma maza wayanda suke zaman banza shawara na shi ne, a gaskiya bai kamata a ce mutum yana matashi wanda yana tunanin nan gaba yana son shi ma ya yi nashi iyalan da sauransu ba a ce yana zaune baya yin komi ba ya kamata a ce idan ka ga abokinka yana wani abu ka yi ma ka nemi yadda za a yi ya saka hanya ku riƙa yi tare ko da bai kai nashi ba kai ma ka fara daga wani wuri at least za ka dan samu kai ma abin da kake so kuma za ka kai inda kake so ka kai nan gaba amma in ka zauna ka ce wai dole dole kana tare da mutane wanda dan ba ni kaza ba da kin ga babu daɗi dole yana haurai ni ma gaskiya amma in ka ga wannan abu kai ma ka nema yadda za a yi ka ce muna ma hanya mm. kai ma ka samu ka shiga ba ya ka tsaya kullum a taƙaita bani abin da gaskiya babu daɗi wani da gaske kuma sana'a na da daɗi sosai yana da daɗi sosai ga ah, matasa da suke aiki da wanda ba su aiki da baki ɗaya sana'a na da wato daɗi yayin da idan kina aiki kuma kana aiki ma ka haɗa da sana'a kai kanka zaka ji daɗin rayuwarka To da fatan da matasa kuma 'yan uwanmu ga baki ɗaya kun karu da wannan wato shawarar da ɗan mu ya ba wato Abdullahi. Kuma da fatan da za mu ɗauki wannan shawaran a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fata idan muka sake gayyata ka wani shirin namu zaka zo. To mun gode. duka duka dai masu kallon mu anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na zauren matasa tare ne mai gabatarwa a Firdaus Musa dan tsoho da kuma bako na yau wato matashi Abdullahi H Buhari a madadin ni mai gabatarwa da kuma abokan aiki na ce kuma mai ɗaukar nan wannan shirin muke cewa sai masu kallon mu a huta lafiya sai mu sake ɗauko, a wani shirin namu na gaba.